يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أصلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بحثهم بينهم أخرجه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وحسنه الألباني أيها الإخوة المستمعون ففي هذا الحديث تقرير وتأكيد للقاعدة الشرعية التي تكرر ذكرها في كتاب الله تعالى وهي أنه لا يقع بلاء ولا مصيبة إلا بسبب ذنوب العباد وخفاياهم قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد عصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان إلا بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فلما كتب أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كتب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا فالمعاصي أيها الإخوة لا يقتصر ضررها على عذاب الآخرة بل قد يجعل الله لصاحبها العقوبة كلها أو بعضها في هذه الدار العاجلة أيها الإخوة المسلون اعلموا أن من المعاصي ما جاء بيان نوع عقوبته كما في هذا الحديث الشريف إذ اشتمل على خمسة ذنوب وخمس عقوبات الذنب الأول ظهور الفواحش كالزنا واللواط وإعلانها والمجاهرة بها وعقوبة هذا وعقوبة هذا الجرم القبيح جرم القبيح وعقوبة هذا الجرم القبيح أن يبتلى أهلها بالأمراض الجديدة المهلكة التي لم يكن لها وجود من قبل فيهلك بها الأمم وكثرة الفواحش إنما تظهر في المجتمع إذا ضعف الإيمان وقل الحياء وساءت التربية وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبطلت الحدود الشرعية وخلد المسلمون أصحاب الفواحش والفجور في البلاد فاحذروا هذه الأسباب كلها واتقوا الله في أنفسكم وفي أهاليكم الذنب الثاني نقص المكاين والموازين عند بيع الهبوب والثمار والذهب والفضة وغيرها من المكيلات والموزونات وما كان في معنى ذلك الذنب الثالث منع الزكاة المفروضة فمن الناس من تجب عليه الزكاة ثم لا يخرجها بخلا وشحا وحسا على المال ومنهم من يخرجها لكنه ينقصها أو يخرج أسوأ وأخبث ما عنده مما لا ينتفع به الفقراء والمساكين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الذنب الرابع نقص عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم فدين الإسلام دين الصدق والأمانة لا دين الغدر والخيانة فلا يهل نقض عهد عهد عهد المسلم والكافر والشريف والوضيع ومتى ظهر نقض العهود والعقود بين الناس آجلهم الله تبارك وتعالى بتسليط عدو شديد البعد يأخذ بعض ديارهم وأموالهم وأنفسهم ويسومهم سوء العذاب الذنب الخامس الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بالقوانين الوضعية وحكم وحكم شيوخ القبائل بالأعراف القبلية وحكم القضاء بالأقوال والمذاهب الصادمة الصادمة لأدلة الشرعية تعسبا للمذهب المتبوع فهذا كله ذنب عظيم وجرم كبير لأن الواجب على الجميع حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الهد لكل جعلنا منكم شرعة هذا أيها الإخوة الأعزة ومن رأى هوان عامة المسلمين اليوم وتسلط اليهود والنصارى والوطنيين عليهم أدرك مصداق هذا الحديث وما جاء في معناه لكثرة انحراف العقدية والبدع الردية والذنوب والمعاصي العالمية فمتى أراد المسلمون الخلاص مما هم فيه من الفقر والضعف والهوان فليرجعوا إلى دينهم وليتمسكوا به حقا فأول ذلك إسلام التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة وبإصلاح العبادات من البدع والخرافات ثم بالاستقامة على الفضائل ومجانبة الرذائل وعند ذلك وعند ذلك فيرون كيف تكون حالهم فله قد وعد عباده وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa huduwan a yau ta wannan mako tana magana ne akan hadisin da Abdullahi dan Umar ya rawaito Abdullahi dan Umar yace cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanto mu sai yace da mu ya ku taron muhajir abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su ina nema muku tsarin Allah Ta baraka wa ta'ala kada ku rike waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko daga cikin abubuwa guda biyar domin laifuka ne guda biyar wanda suke jawo matsala da yawa a cikin gari ko a cikin al'umma abu na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ba yadda zai alfasha ta bayyana a cikin mutane har su da bayyanar da ita ba sai sai Allah madaukin sarki ya ya wato ya jarrabu mutane da annoba da kuma cututtukan da da can babu su sai yanzu ake samun irin waɗannan cututtuka Allah madaukin sarki ana manzala ta yake cewa in mun kalli wannan hadisin abin da yake gaya mana cewa ba yadda za a yi alfasha ta yada a cikin al'umma sai Allah ya jarrabe mu da abu biyu shine annoba da kuma cututtukan da babu a baya abu na biyu annabi sallama alaihi ya ce ba yadda za a yi al'umma ta rika tauye mizani da abin awo ba sai sai Allah ya jarrabu wannan al'umma da abubuwa kuma guda uku abu na farko shine za a wato wato za a jarrabe su da fari da rashin albarkar kayan abinci sai dai sun zama sun yi tsada sai dai sun zama gata sannan da tsananin rayuwa a ɗan wato a jarrabu mutane da tsananin rayuwa da kuma zalincin shugabanni wanda babu ruwan da maslaha ku sai dai maslaha da maslaha ya ayyansu ba yadda mutane su ringa hana zakka ba sai an mana su ruwan sama kai ba don cin albarkaci da muke na dabbobi ba da Allah maɗaukin sarki ba zai yi ruwa ba abu na hudu ba yadda za a mutane su warware alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah su warware alƙawarin da ke tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ce sai Allah maɗaukin sarki ya ɗora maƙiyansu a kansu waɗannan maƙiyan nasu da aka ɗora a kansu kuma haƙƙin ma da yake nasu na hega wannan maƙiyan su suke karbewa suke yin wato suke mayar da shi nasu sannan abu na biyar ba yadda za a yi shugabannin su ringa yin hukunci da abin da ba littafin Allah ba su ringa yin zamun abin da za su hukunci da shi ba a cin abin da Allah ya saukar na ƙur'ani da sunna ba ba sai sai Allah maɗaukin sarki ya sa tsananin su a tsakanin su ya sa yakin su a tsakanin su ya sa wato fadan su a tsakanin su wannan hadisi Ibn Majah shi ne ya da hakim a cikin ya rawaito shi a da hakim a cikin al-Mustadrak Shaykhul Albani ya ce hadisi ne hakan ya yi uwa a cikin wannan hadisi akwai tabbatarwa ta ka'ida ta shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sha gaya mana a gurare da dama so da yawa idan musiba har ta so ta bada mana to abubuwan da muka aikata ne suka jawo mana abubuwan da muka jawo muka aikata shi ya jawo mana shi sa lokacin da musiba ta samu abai daga ina Allah mu dauki sarki ce daga gare ku ne lallai Allah mai iko ne akan komai ma'ana in ka ga wani abu kai ne ka saba sai Allah ya ma wani abu shi sa wani gurin yace ba yadda za a yi musiba da same ku ba wata musiba da za ta same ku ba sai sai da abin da aikin ku ya annun ku ya aikata dan ma Allah yana yafe muku da yawa ba dan Allah yana yafe da yawa ba da bala'in da kuke gani a halin yanzu da ya faka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a wani guri da cewa barna da saba ma Allah ya bayyana a cikin ruwa da kuma kan tudu ya aka wannan barka ta faru saboda abin da hannun mutane ne yake aikatawa muna ganewa sannan Allah ya yace liyuzikahum ba'd alladhi amilu wannan musiba ta sauka ne dan Allah ya dandana musu abin da suka aikata dan Allah madaukin sarki ya dandana musu abin da suka aikata kowanne dandana wa za ta dawo zuwa Allah tabaaraka ta'ala a shaidin lokacin da ga musiba a cikin ku ta yawa wa'azi ne dan kana so ku koma zuwa ga Allah me laifi kaza ya daina mai laifi a ya daina mai yin kaza ya daina din guma koma gurin Allah baraka wa ta'ala yana da yadda zai da mu Allah madaukin sarki ya faɗa yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah in ga an da kyau ya same ka wannan daga Allah ne amma wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik idan abu mummuna ya same ka to wannan daga gare ka ne daga gare ka ne domin Allah yi alkawarin in dai kana biyayya da Allah to Allah zai yassare ma yadda za ka rayu cikin walwala a duniya da kuma rayuwa ta daɗi a lahira ya ce min amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kaga Allah ce za mu rayar da shi rayuwa tsarkakakkiya rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwa ta jin daɗi haka Muhammad bin Ali Shingi ya faɗa yace wannan jumlar ana nufin a gidan duniya saboda ga karina nan ta nuna abin da za a mutum a gidan lahira wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun za mu saka musu da ladan su da mafi kyawun abin da suka aikata shine a lahira amma falanuhiyar nahu hayatan ba wannan kuma a gidan duniya ce matukar ka bi Allah matukar kana tafiya akan Allah hanyar da Allah ta wa ta'ala yake so ya yi kuwa zunubi da mutane suke aikata suna ganin musulman ba cutarwar da ba wai ta tsaya iya azabar lahira ba a'a a duniya ma Allah madaukakin sarki ka na mu hukuma na zunubin da ya aikata ya yi kuwa mu sani cewa waɗansu zunuban bayanin su ya zo kamar waɗannan zunuban da suke cikin wannan Ta kaga anan gurin zunubi ne guda biyar sannan da hukumarsa guda biyar zunubi na farko Allah tabaraka wa ta'ala yake ba yadda manzala kalama ya faɗa yake ba yadda za alfasha ta bayyana a cikin al'umma kamar jina, kamar luwaɗi kamar lesbian kamar homosexual duka waɗannan idan za su faru a cikin al'umma har ma mutane su dinga bayyanawa suna ganin cewa ai ba komai kai ba suna bayyana irin zunubin da ce wai ba yadda za a yi su kasa ce ta yanki kasa ce ta mutum zai abin da ya ga dama kaga lalle wannan har yanzu zanto cewa ana bayyanawa irin wannan laifin na luwaɗi laifin zina wani abu ne da za ka gani shi a group group a social media a group group a social media yanzu za ka zai social media daidai facebook wurin da ake satin suna in ka ta lews ta ga leg abinda zai baka mamaki za a ga sunan mata za a zubo ma kuma matan da dukkan hausawa khadija maryam aisha dukke sunan musulunci da ka sani kowace tana ƙarin les a gabanta wai ita tana harkar lesbianism tana harkar maɗugo tana harkar neman mata to ba yadda za a al'umma irin wannan abin ya bayyana a cikinta ba ce Allah maɗaukin sarki ya jarrabu wannan al'umma da annoba da cututtukan da ba a san irinsu ba a baya magabata na baya san da irin wannan cutar ba a zo a wani hiv a gaya ma wani lassa fever a gaya ma wani coronavirus duk wani irin cututtuka da ka irin wannan za a ga mutanen da ba su sani ba domin mai sun tsarkake al'aurarsu sun tsarkake mutuncinsu amma saboda zinace-zinace saboda luwaɗi saboda harka ta lesbianism da sauran ayyuka na alfata dole irin wannan cututtukan za a ringa samun ka za a ringa samun su saboda mai saboda mu mun saba tunda mun saba abinda Allah ya alƙawarin an saba kuma dole ne in ana san Allah ya yi irin wannan shine a kamma ma'ana a kame a kame daga irin waɗannan munanan ɗabi'u munanan halayya irin halayyar da aka halakar da waɗansu al'ummar da shi yanzu ka ɗauki luwaɗi al'umma guda aka halakar da ita falamma na amruna ha aliyaha ha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjilin mambol musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh da bibayi aka halakar da al'umma saboda irin wannan laifin amma yanzu gashi an karo bayan luwaɗi a yi jina a yi lesbian har ma ana bin wata hanyoyi da ba shi ba ka gama ce ta auri mata biyu ka gama ce da auren ta tana jina ka gama ce da ta yana jina ma'ana ana nauwa ma yin zina ta nau'o'i daban-daban shi sa dole ba zai zai samu al'umma shi sa kullum mu zabi shugabawa ne mu zabi shugabawa ne bayan matsalar kuma tana tare da mu ya kuwa ba abin da yake jawo aikata irin wannan alfasha a al'umma sai raunin imani da raunin kunya da lalacewar tarbiyya da kuma raunin umarni da ke kyakkyawa da hannu ga mummuna da kuma mawaƙi da ake yi da hudud mana dokoki da Allah ya sa na cewa in wane ya aikata kaza hukuma ce masa kaza bal ma hukuma ba ruwanta da wani haddodin Allah tabaraka wa ta'ala in ka jima an yanke hukuncin kisa sai dai amfani da criminal code ko da penal code ko kuma da constitution amma ba da Qur'ani ko sunna ba da za ka ji an yanke wani hukuncin kisa ta za a yi sashe kaza na penal code sashe kaza na criminal code sashe kaza na doka kaza amma ba littafin ba aya a cin bakar ko ali imran ba ba hadisi cikin bukari ko muslim ba ba magana kai daga cikin malaman da yake karɓaɓɓe a cikin addini ba mana ra'ayi ki shi sa sun ga dama in an yanke hukuncin a kashe in ba ga dama ba za a kashe ba sai ta amfani da abin da ke kira prorogative mercy a ce an yace ma shi kenan ka tafi amma dokar Allah babu irin wannan yafiyar babu yadda za a yi mutum ya yi a kama da laifi a tabbatar mai da laifi kuma daga baya ce wannan yafi masa ya ɗan kuwa lalle mu ji tsoron Allah wajen kula da kawo kawo da wajen kula da iyalinmu wannan zanubin ga halin da yake jawo mana so da yawa iyaye da yawa sun kar gane halin da 'ya'yansu mata suke ciki in an ce ki wa 'ya'yansu aure da wuri sai wani zai ce ai aure da wuri yana jawo kaza yana jawo kaza yana jawo kaza matukar ba dawo ana yin aure da wuri ba maza su aure da wuri mata su aure da wuri ba za a taba daina samun irin wannan barnar ba ba za a taba dainawa ba sai kowa in ya isa aure a masa in ya isa kaza a yi masa kaza to wannan shine zai faru amma ka ajiye yarka a gida tana ganin lokacin auren ba kusa bane in ba imani gare ta da kunya ba sai ta tunanin bari ta samu alternative kada ka da neman fata mafita kuma ran da za ka neman mafitar wallahi ba za ka taba ce ma ta nemi mafita ba wani ma sai zai ce ai ƴata ni na san su na ce mata karatu ko aure ai ba wannan ka yi ba in kana so ka gane ka yi mata auren ka kai ta gidan wanda suke so ka ga in za ta fito ka ga in za ta gudu da ce ma ita ba ta san auren kalmar ta ce ma min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra abdan bustani zunubi na biyu shine sauye mudu da dukkan wani abin awo da lamba ake yin sa ko da kwano ko ma da menene yanzu misali in ka ko shinkafa mai kwano goma sha bakwai ko sha takwas ko sha shida akwai dabara da masu awo suke sun sa mata wani ɗan ƙarfe wanda ƙwaya take biyo shi idan mutum yana da buhu dubu da zai siyar kowane buhu sai ɗauki kwano ɗaya ka ya samu kwano ya samu kwano dubu ya nemo buhu ya sa a ci kuma ya je siyar wannan kwano ɗin ba tauye wasu yayi zalunta wasu yayi haka wajen yaji haka duk wani abu da ake auna sai an shigo da kwange to manzala su zama ce ba yadda za a yi al'umma ta aikata wannan ba yadda za a yi al'umma ta aikata wannan to sai zunubi ya biyo baya akan wannan al'umma abinda zai biyo baya ga wannan al'ummar zai zanto cewa an hana su ruwan sama wannan al'ummar za a hana ta ruwan sama afon wannan al'umma za a kama ta za a kama ta da fari za a kama wannan al'umma da fari da tsananin rayuwa halin da muke ciki tsananin rayuwa in ma ka samu kuɗin ba zai iya biya ma bukata ba wanda da ba a cikin tsananin rayuwa ce ba sai ga mutum naira hamsin ta ake cefa fane mai kyau amma yanzu dubu ɗaya ba ta isa ka cefa mai kyau kuma samun dubu ɗaya ya zama wahala samun abin da ake nema ya zama wahala kowa yana cikin tsanani kowa yana cikin kuka sannan kuma za a ɗora muku shugabanni shugabannin da suke ya zanto cewa za a jarrabe ku da zalunci na farko dai dukiyar ku da ya kamata ki muku aiki ita su kula da rayuwar ku su tashi na biyu dukkan dokar da za su kirkiro za a ga doka ce take faduwa kan talaka kuma don a samu kuɗi a gurin talaka ko ba wajen ba kuɗin da za a yi talaka amfani ba sai dan a sace musu ma'ana su sun azurta kansu sun azurta 'ya'yansu sun tara wa ƴaƴansu kuɗin da ba za su yi talauci ba har abada sun manta cewa rayuwa albarka ake nema abin da ake a nema shine albarka ka samu iya abin da zai wadace ka ka ci ka sha kai wa Allah biyayya wannan shine albarkar rayuwa amma dan mutum ya samu abin duniya bai samu dama wa Allah biyayya ba ka wannan bai samu albarkar rayuwa ba albarkar rayuwa shine ka samu wadata wannan wadata kai amfani da ita wajen biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kaga duniya ta sai kyau sannan lahira ko kuma za ta yi kyau ya yi kuwa musali cewa zunubi na uku shi ne maganar wato zakka zunubi na uku shi ne zakka mutane ba yadda suna hana zakka za a ga daga cikin mutane wajen hana zakka mutane sun kasu gida biyu akwai mutumin da kwatkwata baya yi yana da wadata yana da kuma yamma ba zai zakka ba akwai mutumin da kuma yana da kuɗin yana yin zakka amma zai fitar da abin da ya ga dama ba zuwa zai ɗauko malamai masana su gaya mai ga iya adadin abin da zai bayar ba shi sa sai ka jin labaran mutum ya ce a gaya mai zai biya na zakka ana gaya mai sai ce gaskiya ba zai biya ba kuma ya mace cewa Allah ne ya ga dama ya samu wannan dukiyar da Allah bai so ya samu dukiyar ba da ba zai samu ba da Allah ya so shi ne zai fi kowa talauci a yankin su shi zai fi kowa talauci a unguwarsu shi zai fi kowa talauci a gidansu amma Allah maɗauki sarki ya zaɓe shi ba shi wannan dukiyar amma abin da zai cire na haƙƙin Allah ya bayar domin bayin Allah in ka zare ka bayar ba fa Allah ka bawa ba ba abin da Allah zai mora da gaske Allah ya jarrabe ka ne ya baka dukiyar ya kace wa shi ne baka nema umarni zaka biyayya barkama Allah ta innama da lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها ومعلقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل kaga duka ga abin da Allah ya ce a yi cikakke ne amma sai ga mutum ba zai bayar ba ko ya bayar da abin da ya ga dama wani ma idan ya tashi sai ya bayar da abin da ba zai zama ya amfani ba shi sa Allah ke kuciyar daga dadada na da abin da kuka tsururuta da hannunku da kuma abin da muka fitar muku daga cikin ƙasa kar ku nufaci mummuna ku ce shi za ku bayar wanda kuma an ba ku ba karba za ku yi ba ku bayar da abin da kun an ba ku shi ma kuma za ku iya karbar ta amma wa yake zuga su ci wannan shine shi ne shedan ne yake zuga wani ya ce kai ya bayar shedan ne yake cewa ya fitar da mara kyau daga cikin zuciyar ta shi sa yace shaytan Allah yake ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kullun shay'un shedan yana tsorata sako da za ku talauce in kun bayar sannan yana umarta ku da alfasha amma wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah ku gafara yayi muku tattali in kun bayar da falala in kun bayar da wannan duke zai dawo muku da kayan sannan kuma a ranar alkiyama Allah zai mu gafara domin kun yi biyayya ga dokar Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗan uwa laifi na biyar da ake aikatawa shine warware alƙawari tsakaninmu da Allah da warware alƙawarin da ke tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alƙawarin alƙawarin da ke tsakaninmu da Allah shine zamu bauta masa mun yi alƙawari ya ce alastu bi kom ni ba ni ne ubangijin ba ni na halitce ku ni za ku bauta ya kwace e kai ne ya ubangiji amma daga baya mutane sun canja manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam alƙawarin da ke tsakaninmu da shi mai imani da shi mai biyayya a gare shi wannan shi ma mun warware kowa yana yin abin da ya ga dama ko ba yadda da al'umma ta jaru. sai ta zo tana bin dokokin Allah tana bin dokokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani dabara ko me za a yi wani constitutional review ko constitutional amendment ko reposition na economic duk abin da za a kirkira a yi ko reposition na aure ko me dai za a yi ba za a dawo kan hanya a ji rayuwa ba sai in al'umma sun yadda ubangijin da ya halicce su shi ne ubangijinsu wanda zai ba su doka sai sun yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zai tsara musu rayuwa wallahi sannan an kuma za ka daga halin da ke ciki amma duk wani dabara da za a yi wani wayan boko wallahi babu abin da Allah ba abin da za a samu warwara ba sai mun koma gurin Allah da gaske sai mun gamsu mun koma gurin Allah da gaske kawai sai a zo a ringa wani dabaru maganar gaskiya laifi ake yi wa Allah mutane su ba su koma ga Allah sai Allah ya saurare mu ya warware mana matsalolin da muke ciki amma sai a yi wayo a ce wani constitutional amendment a zo a yi maganar wani reposition na komai ne ne a yi wani economic team a yi wane ne wallahi ba za a samu soki ba ɗan adam baya bayar da soki ɗan adam rayuwarsa ma baya iya ƙara ta kai a karan kanka akwai abubuwan da ka samu ba tsarin ka ba ne. akwai rayuwar da ka kanka a ciki ba kai kai wata kanka tattali ba Allah ne ma tanadi ko ba wanda yake da maganin wannan matsalar tamu ba wanda yake da maganin wannan matsalar tamu sai shi Allah baraka wa ta'ala to mun bashi mun warware alƙawarin da ke tsakanin mu da shi manzon sallallahu alaihi wasallam mun rabu da shi sai a ga ai al'umma ta samu gyara ta samu jin daɗin abin da take so yanzu na ga al'aya Allah ke man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wannan abin bi kawai zani in muka abu biyun nan Allah ta falanuhiyannahu hayatan tayyiba Ka كيسي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون da mutanen gari da su imani su tsoron Allah da an bubbugo musu da albarkatun sama da albarkar kasa amma matsalar walakin kazzabu sai da sun karya ta fa khaznahum bima kanu yasibun sai ma kama su da abin da sai kasance suna aikatawa mu koma zuwa ga Allah in mun koma zuwa ga Allah Allah mawadaci ne duk masallatai duk duniya yanzu in kowa zai kure bukatarsa Allah yana da abin da zai biya mana kuma biyan wannan ba zai taba tauye wani abu na wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba to ga gare shi kamata mu koma mu daina wani dabaru wani yana ganin rayuwarsa dabara ce wani yana ganin kasar sai an masa dabara a kasar ta tunguma ta koma zuwa ga Allah Allah mawadaci ne duk duniya ma ba iya Najeriya ɗan karamin kasa ba ya uwa lafi na biyar shi ne hukunci ba da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ba da dokokin ɗan adam da a sa shugabanni na gari ko na kabila su za su da yanta hukunci ba a tuntubar hukuncin Allah ba a tuntubar hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kuma mazhabobi na addini wannan mazhabobin a ajiye Al-ƙur'ani a ajiye hadisi saboda wannan mazhabobin da da malaman mazhabar kan sun yi magana sun ce idan sarhal hadisu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shi ne madhabar mana in maganar manzala ta salama ta tabbata to shi malamin ya ajiye maganar ya koma kan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ake ma za a gane gwari gwari za a gane gwari gwari yanzu idan aka samu wani ciyaman na local ya yi doka sai aka samu shugaban kasa an yi doka a fadar ya sa mata hannu wata dokar da ta prevailing wata dokar ce a sama dokar federal ta fita local government wannan kowa ya san wannan waɗannan malaman manya ne masu kima masu daraja duk sun fi ne ba za mu taɓa kai su ba an tara mu gaba ɗaya ba mu kai su ba amma su ma an tara su ko ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da muna koyan abin da da muna aiki da abin da muke duk abin da muka karanta muna ganewa muna sa shi a inda ya dace ai kuma ikilina ta yi da kulla kaulin inda kauli muhammad kabar duk wata magana in ji annabi ya ce imam malik an anas yace kabarin anas salma yace kullu wahidin yukhadhu min kalamihi wa yutrak illa sahib hada al duk wani mutum zai iya yin magana a karba wata ne ya ce ba za a karba ba banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa daidai ne shi sa Allah ce, wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hadisin abdullahi dan abu dan ai ta ce abin da mutumin nan da aka yi faɗa da daidai da ba daidai ba rubuta a kai ya zo ya a annabi ta talaba sai mun Allah ba ya wasallam wata ka'ida da duk duniya ba wanda ya hau kan wannan ka'ida ta yi ce uktum ma yakhruju min fihi fa innahu la ya min fihi illa al-haq duk abin da kaji daga baki na rubuta shi gaskiya ne dan ni ba abin da ke fita daga baki na sai gaskiya waye ke da shugaba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ko hukunci za a yi ko mai za a yi an auna wannan ya tilasta mana sanin addini duk abin da ya samu a cikin halin da muke ciki wayan kaucewa addini ko a mataki na ƙasa ko a mataki na ɗaiɗaiku ko a mataki na tsaye wannan wayan na kaucewa addini shi ne ya jefa mu halin da muke ciki mu zo mu yi addini yadda yake a cikin ƙur'ani da sunna da fahimtar magabata wallahi ba za mu sha wahala a duniya ba da yanzu an daina kashe kashe da yanzu an daina sace dan da yanzu an daina shiga cikin wahalar rayuwa amma mutuwa ce da addini ya in duk wanda ya kalli halin da muke ciki a halin yanzu hali ne na damuwa hali ne na shiga tsanani amma in muna so mu fita daga halin da muke ciki ga shawara abu na farko shine mu koma wa addinin Allah mu koye shi mu aiki da shi wannan shine mafita ta farko mu yi da wannan addinin ta hanyar gyara tauhidinmu ga Allah mu ta Allah da bauta shi kadai mu gane ba mai iya fitar da mu daga cikin wannan kuncin tsewa sai Allah wa in yamtaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamtaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa in yamtaska Allahu bi khairin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli mu koma zuwa ga Allah mu gyara dukkan ibadunmu mu ne san bid'a mutane su duk wani abu da yake shirme mu rayu kan abin da manzala sallama ya koyar na addini sannan mu koma ga Allah mu riƙe gaskiya mu riƙe amana mu daina yin sabo in mun yi wannan Allah madaukin sarki a shirye yake karbe mu ga rayuwar mu ta riga ta canja amma matakar mu canja halin da muke ciki ba to ba za mu canja ba domin Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ba bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane sai sun canja abin da ke tare da su in kun yi barna ku ga sakamakon barna in kun yi gyara ku ga sakamakon gyara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mana Allah mana maganin matsalolin mu Allah ma izzal islamul muslimin wa dalla shirkul mushrikeen wa dammir a'daka a'da ad-din wa anna da ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله ربنا يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك من محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل العمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فاجعل عاقبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Thank you.